amarya da angon dai yan asalin ƙauyen bakon zaba ne na karamar hukumar batsari ta jihar katsina sun ce rayuwa a hannun 'yan bindiga babu daɗi ko alama kawai he na ji an duro cikin gidana ana ta bugun kyaure ana ta bugun kyaure da daddare ko da su eh, da daddare ne wajen karfe goma da rabi na dare suka zo da bindiga suka kama na suka ce in tashi tafi an ji baka daidai bayan auren mu eh, ban dade ba kwana goma sha ɗaya da aure da ni da amaryar ta tare da wata yarinya sa'adiya haruna cikin daji sai bugun musiki suke sai bugun musiki suke wallahi tunda muka je ko fuska ta ban wanke ba in ba yanzu ba nan da muka zo ruwa ma in ka sha ba ha ƙara sha sai gobe kwanan mu sha biyar hannun su. kwanan ku da aure aka kama aka ɗauke ku sati biyu sati biyu hmm. bugu da ƙari daga cikin waɗanda aka ceto ɗin hada mai garin ƙauyen kai gan malamai cikin ƙaramar hukumar dan musa ta jihar kaduna da ya ce ya sha baka azaba a kwanaki goma sha biyar da ya yi a hannun masu garkuwa da mutane suka dinga tafiya da mu ba mu san inda suka kai ba sai da gari ya waye suka mu wani kungurmin daji wanda in dai har allah ya sa mutum ya je wurin wucewa aka ka koma inda ka fito Allah kada ke yasa koma gidanka sannan yanayin ruwa ka daga jikina da yake tunda na je ba a bani ruwa na sha na ba. wani lokaci sau ɗaya. Gwamnatin jihar Katsina ta hannun mai ba gwamnan jihar Katsina shawara ta fuskar harkokin tsaro Ibrahim Ahmad Katsina ta ce matsalolin satan mutane matsaloli ne da ke da buƙatar taimakon kowa da kowa domin ganin an shawo kansu. Wata nasara ce Allah ya ba mu ta haɗin kai tsakanin shugabannin Fulani da shugabannin al'umma da jami'an tsaro da gwamnati saboda mun lura wannan matsalar da ke faruwa kullum muna faɗa matsala ce ta cikin gida to tun da matsala ce cikin gida bari mai developing wani system na cikin gida a eh, gida ko ba ka ba to shine aka fara ko a ranar alhamis ta makon nan sai da aka ceto waɗansu mutanen ɗari da goma da su ma mafi yawan su mata ne da ƙananan yara daga kazana abdullahi garbajani